Ko da yake majalisar dattawa ba ta yi wata muhawara a kan batun ba, duk da cewa an yi ta kiraye-kiraye da kakkausar murya cewa majalisar dattawa ta tofa albarkacin bakinta, amma sai ta yi gum da baki. Da yake amsa tambayar manema labarai akan hujjar su na kin yin magana, shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya amsa da cewa. The Minister of information and national orientation, Alaji Lai informed Nigerians that they are talking with Twitter to resolve this matter. That's what we have. And our belief is Nigeria needs Twitter just as much as Twitter needs Nigeria. And our expectation is that this engagement between the federal government of Nigeria and Twitter will resolve the dispute between Twitter and our government. But beyond that, I'm an optimist. I believe that um, all of us would have learned our lessons. A nan Ahmed Lawan ya ce, An damu mu yi magana akan batun Twitter, to zan yi magana. Ministan watsa labarai Lai Muhammad ya riga ya faɗi cewa gwamnatin ƙasar na tattaunawa da kamfanin twitter wajen ganin an shawo kan matsalar kuma na yadda da haka domin yana ganin najeriya na buƙatar twitter kamar yadda twitter ke buƙatar najeriya ahmed lawan ya ce baya ga wannan turka-turka kowane ɓangare ya koyi darasi to sai dai ga ɗaya cikin masu amfani da dandalin twitter muhammad gwani ɗan london yana ganin ya kamata majalisa ta sa baki saboda ita ce wakilan jama'a kuma 'yan Najeriya miliyan 40 ne ke amfani da dandalin Twitter. Twitter nan economically ma'ana za ta yi affecting ɗin ma wajen tattalin arziki. Mutane nawa ne ke harkar cinikayya ta Twitter? Mutane nawa ne suke tweeting abu su yi magana da junansu ba tare da sun kona abin nan ɗin wayarsu ba? ko kuma sun yi magana ko sun tashi sun je wajeje abubuwa nawa ne da za ki ga shekara goma ko ashirin baya in za a yi mitin sai kowa an masa mail wasu ma an rubuta an tashi mutum ya kai maka leta yanzu ko ɗaurin aure ne kawai kana tweeting kano ne kana tweeting ya yi sani maka cost na abubuwa da yawa da da sai ka je ka buga ka sa takarda ka yi ino yan siyasa da masu mulki lokacin da suke son bukatar su ta biya sai irin waɗannan kafafe suke amfani da su. To ranar hudu ga wannan wata da muke ciki ne gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin rufe dandalin sada zumunta na Twitter akan abin da suka bayyana shi a matsayin yi wa shugaba Buhari rashin ɗa'a saboda cire saƙonsa da ya wallafa a shafinsa na Twitter. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.